ina ko matsawa zan fulle miki kai kaina eh o ma gaji ne kudin ne kudin ne ciki kudin eh, ne ani <laughs> ya san ba za a rasa nono a riga ba irin wannan katafaren gidan na alfarma a ce babu kudi a ciki ai faɗa ma ɓannar baki ai haramun ne ba ni kudin Dini matsawa na ce, 知道吧？ sadi ne taimakon gaggawa nake so yan fashi ne suka shigo gidana allah ya taƙaita to to to to to to na eh. baba baba ya dai shafe na kira yan sanda ya dai shi baba salati zaki ba kuka ba baba abin da ya sa na kira ka na kira ka ne da umma godiya kuma ni yanzu ba na kallon ka a matsayin mai gadi Allah sarki ina kallon ka a matsayin dan uwa dan duk mutumin da zai sadaukar da rayuwarsa ya zo ce ci taka da ta iyalinka hajiya wannan mutum ya fi karfin a kira shi mai gadi shi yasa na ce hajiya ta fito mai ma godiya Allah ya kwace mu ka kwace mu gaskiya na alhaji wannan shi yasa nake bari in kira ka amma godiya to amma alhaji in aka duba a yana ɗaya daga cikin aiki na kuma yadda ake kula da ni da iyali na ai ba ni da abin cewa sai dai Allah ya saka da alheri gaskiya eh Allah ya saka da alheri gaba eh, ai ka yi mana komai wallahi mun gode mun gode mun gode mun godiya wallahi so da tari sai ka ga mutane masu irin aikin nan naku ko me suke yi baya shafan cikin gida sai dai kawai bakin gate din kawai amma kai kana jin ƙas ka shigo ai sai dai mu gode. ai wasu masu gadin ma idan suka ga ta tsallake su guduwa za su yi wannan haka yake wallahi guduwa wannan ne sa na ce mun gode kuma ina so ka saki jikinka ni a matsayina na mai gidan nan bayan ma kallon mai gado ne ma kallon dan uwa uba

zo ka samu mutane muna magana na arziki na kirki ka zo ka dinga mana fita fita ruwa na ke so da Allah a kutsaya haba wannan wace irin magana ne danki ne fa wannan kuma ruwa yake so ba ki gane yaransa ne sai ki dinga bala'i ta ta ta ta in ba za ki ba shi ba zan ba shi. Alhaji ya san inda ake ibo ruwa, ya san ya shigo mana mana zance na jaje abin da ya faru da mu kawai ya zo ya dinga mana iskanci a nan. Ruwan bai san inda zai je ya dauka ba kai kake bata shi dama, kai kake bata shi. sai ka zo wata rana kana mitin yana dizga ka a cikin mutane sannan za ka fahimci abin da kake yi fita mana hankali kawai ko kana son daman kai kake bata shi ka ci gaba da bata shi wata rana kana tsakiyar mutum zai zo ya dizga ka to alhaji Allah ka rasa daga zan koma wajen baki aiki to hajiya duk yadda ya bata man gida da shinkafa yaro ya dinga abu kamar mara hankali ko da yake ba hankalin gare shi cikakke ba duk a dinga barin shi ana sa shi sa shi kai ba kwa mai siga ne muna ɗin ma dai a ta haka to ka gaishe ta ka je ko a'a lima san da zuwa yawa wannan jakafa kuma ya na ganki anan me kike yi wallahi wani yaro na fito zan aika na ga mai aya na tsaya saya sani a hanya lafiya kalau na ganki da kinki memiyar jaka sani yaro kawo a ah, ta yani Na gode ko bari in sallame ka. A'a ba shiga aya kun go ɗan gidan malam Buwa ne. An gode. Umma kin san na gaya miki da na ina neman canji a wurin aiki. Eh kwarar kuwa. To shine yanzu aka dawo da ni mahaifata. An dawo da ni wannan asibitin na nan tudun. Allah sarki kici an dawo da ke mahaifaki. Aiko Umma ina baba. Har kin sa jikina yayi sani ni ba za ki ce ina nake bahe baba yana nan. Kin sai ya samu aiki a gidan Alhaji Sadi yana musu gadi. Wallahi. To mu shiga kenan bari in je zan je in gaishe. A'a tsaya mana ki bari mana sai ya dawo. Mu je ciki. Ai zai dawo ya same ki har gidan baba. Baba? Yaushe aka zo kuma? Wallahi baba ban daɗe ba. Kawai na ga zan iya haƙurin har sai ka tashi daga gurin aiki ba shine na ce bari in zo in gaya maka na sauka lafiya. Alhamdulillah an sauka lafiya. La lafiya la alhamdulillah. To, yar baba wani hutun kuma aka samu? A'a. Baba hutun muka samu ba. Kawai dai na ji in zo in zauna da iyayena ne kamar yadda kowace mace mai mutunci me daraja take zama a gidansu alhamdulillah na gode allah miki albarka allah ya raba ki da duniya lafiya shi yasa a jiddiyarmu a kullum nake miki addu'a kuma na ji daɗi irin biyayyar da kike mana allah ya baki masu yi miki ba zan sake gajiya ba dai kamar yadda nake gaya miki in za ki hulɗa da jama'a ki sa tsoron allah in kowa baya ganin ki mai duka yana kallon ki in an amince da ke ki ci amana duk maganar za ki gaya jama'a gaya musu gaskiya kada a same ki da mai karya kuma duk abin da kike ko karatun kur'ani kike in aka ce allahu akbar aje je kike ga da ubangijinki kin ji ko allah miki albarka amin baba kai kai kai kai me yasa kai baka da nutsuwan daukan magana ne kunnen ka a toshe yake ya dode gaba da me yake damu ka me baba abdul ana kira sunan shi abdul kuma ɗa ne a gidan nan shi ne ɗan fari kuma shi ne ɗan auta domin shi kaɗai allah ya ba alhaji idan akwai abin da ya fi komai ƙanƙancewa ko ƙanƙastata a gidan bai wuce abdul ba washi shi ba ta ƙaunar shi ko na silabiyar amma ni ana tunanin idan na yi shiru ina mamaki sai in ga ko dan lalura ta take cikin shi ne shi yasa suke mishi haka amma baba ai wannan baya iya zama uzuri kamata ya a ce sun kula da shi fiye da yadda suke kula da kansu to hakan bata samu ba kuma ko makaranta baya yi bai makaranta ba bai karatu ba sai dai allah ya bashi baiwa ya ba shi kuma fahimtar ko menene akwai wasu abubuwa na al'ajabi da yake tattare tare da shi wanda bai ba kowane dan adam ba ni ko baba da za ku amince ni da na ɗauki duk wasu ɗawainiyan shi na je gidan na zama mai kula da shi kuma zan yi haka ne ba wai don arzikin da suke da shi ba zan yi ne domin samun lada haka ne yar baba to amma idan kin ce za kula da shi shi aikin da kike yi yaya za ki da shi zan yi aikinsa sannan kuma zan zo in ci gaba da aikin ƙasata insha Allah babu abin da zai gagara hakika idan kin yi haka za babban taimako kuma za ki samu lada wajen Allah الله يجعل البركة السلام عليكم abba mai sunan maza ya ya ya aiki to barbar ji tunda har ka san yadda ake daga waya a kira zan siya ma sabuwar waya mai tsada Ki kenan karambanin naka ma ya kai ga ka dinga taba min waya eh waye baka izinin taɓa min waya to daga yau kar in kuma ganin ka daukar min waya sala hajiya alhaji ashe kai ya kira da waya na na ji irin abin da kike faɗi duk gaba ɗaya abin da kika faɗa kunnan ya ka faɗa wai shin tambaye ki mana akwai haramci dan ɗan da na haifa a cikina ya kira ni ni fa ubansa ne ya kira ni a waya <sighs> Barin ga miki wani abu bari ki jin gaya miki hajiya ya kamata a ce yanzu kin san inda rayuwa ta dosa ya kamata ki san cewa wata ran ma Allah zai iya mai da ki mafi munin halitta kamar Abdul to ai Allah shi ne ya maida shi haka dama ni nasiha nake miki nasiha nake Allah ya ganar da ki to ai hakuri ai hakuri insha Allah an dina ba za a sake ba kuma Allah ya da zan lura da shi kamar tabkar yanda nake lura da kaina amin amin allah ya sa da gaske kiki to allah ba da sa sai mun dawo amin allah ya miki albarka abdul ai ya wuce ko ga ya hakuri ba za a sake ba yanzu ka je ciki ka je kai wanka wanka haka wanka in ka gama zan zo ba ta salima kuma tana aiki a ja'a na nan garin aikin asibiti yar gidan baba mai gadi gadi kasan gadi gadi tana da sha'awar ta taimaka maka a rayuwarka kuma wallahi ba don kuɗi za ta yi ba don haka abdul alura a ba ta haɗin kai banda ƙirƙiki mai gwannan gashi na kwana lafiya sani to shikenan tun da yanzu ka tashi bacci mu je dani mu haɗa maka breakfast sai ka ci. Na gode. Tabbatar suna da sasiri cikin duk zuciya. Domin ko Allah shi ya sa ga halitta. ku ba shi na fi son ka ba abincin nan hakinsa. ba na son ka cika cikin ka da ruwa in iya magana mai daɗi <laughs> ba ka tunanin daɗin abincin nan shi ke sa kake irin wannan furucin kake cewa na iya magana mai daɗi to shi kenan na dai san ka ƙoshi ko amma ƙara wannan gani ba ina so fara koya maka karatu da rubutu na so to kaka damu zan koya maka ina son ka ɗauki wannan rayuwa wata rayuwa ce wanda ta zo maka makaddare daga ubangiji kuma idan ka yi haƙuri zai zame maka alkhairi ga rayuwarka Abdul je ka kwanta ka huta saboda ni ina da aikin safe gobe da Allah kai to a goge bakin mana na gode ya ki cin abinci? Na gane ka. Ashe Salima ita ce munafukar? Aja. Me ke faruwa ne? Ai na ajiye mishi abu sai na rarashin shi nake yaƙi ci. Yaƙi ci kuma? Abdul. Wai me yake faruwa ne? Nayi nayi fa ya ci abinci yaƙi. Abdul. To me yake faruwa ba zai ci abincin ba? bai sai ya ga Salima. Ita Salima tana yana? Ta aiki to. In dai maganar Salima ta ka kwantar da hankalinka. Yanzu muka kwantar da hankalinka. Hankalinka. Ka ci abincin nan yanzu muka yi waya da ita a ɗaki. Take ce min ga hanyar ta Yanzu yanzu ita ma tana cikin damuwa. Yanzu take ce min ta damu. Saboda haka ka daure kanta da ka samu ka ci abinci. Ta ci abinci a wajen kan temawa a ƙoshe za ta zo ka samu kansu. haba abdul ai ka san ba ma yar wasa da ni ka shi ya ci mana da kanshi kana bata yaron nan It is abdul sai kafin nan ka ci abinci kaji ka gani yadda kake bata ka da ruwa ci ba fa ci dumame ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci baba ka zo na kasa bismillah ne a farko a da Allah a an zama ɗaya yanzu da Allah zauna da Allah zauna eh. na gode wata baba abin da yasa na kira ka na kira ka ne domin nemo ta alfarma a gurinka Allah sa san iya kuma ni ba na so ya zama na cewar na tsananta ko kuma na takura shi yasa na ce bari in kira ka nemo wannan alfarma a gurinka idan ka lura da yanayin abdul da yarinyar nansa salima za ka ga akwai fahimta mai karfi a tare da su hasali ma yaron nan kai ka sani baya son cin abinci amma daga ranar da yarinyar nan ta shigo gidan nan yana cin abinci yana wasa yana dariya watan akwai natsuwa ta gaske a tare da shi wannan ta sa na ce bari in kira ka in ji ya za mu haɗa su aure gaskiya ne wannan na ji daɗin wannan shawarar ka alhaji sai da akwai ne hanzari ba guduwa idan babu damuwa me zai sa ba za a bani lokaci in zauna da yarinyar nan in tambaye ta ka san 'ya'yan zamani gaskiya ne idan ta amince ni na ba shi ɗari bisa ɗari gaskiya wallahi ba ni da haufi ba ni da ja gaskiya ne wannan ya kyau duk da na son koda ka ba da ita ba za ta ce a'a ba saboda irin tarbiyyar da take da shi amma a dai tambaya din kada ji a samu akasi kuma dama akwai tuntun nake so ma albishir akwai shagunan na bude ma a kaso sabon gani. an cika shi da kaya shadda da atamfofi da lezi na so dama sai ranar da aka ce fatiya sai in ja hannunka in ce baba mu je na unguwa sai in ji abin nan amma duk da hakan babu wani matsala waccan tambayar kuma a yi mata eh eh a ah, ni ne da godiya ni ne da godiya laifi ba ne idan na aure abdul amma ya yi da irin rayuwarsa ko da shike rayuwar abdul ai ta zama wata bangare daga cikin rayuwata na iya komai na rayuwar shi na san me yake bukata na san abin da baya bukata ina jin daɗin zama da shi idan haka ne ba ni da wani uzuri na gujewa auren wanda nake gidansa domin kyautata mashi. Na sami mai suna madubin zuciya ta Kaga ƙudurin da iyayenmu suka zo mana da shi na alkhairi ko? Mama ta gaya kin yarda? Abdul na amince. Dama ina zaune a gidan nan ne ƙarƙashin bautanka da kula da kai. ashe kulawar da nake da kai mai ɗaurewa ne kuma ina son in sanar maka da cewar zan bar aikina da nake saboda in ja igiyan aurena da kai ya zama na mai ɗaurewa har allah ya samu a gidan aljanna ne ta kika bar aikin ki karka damu abdul aje aikina da ne yana ɗaya daga cikin matakar ƙaunarka

so ma ina kaunarta kullum na ganta ta ganni sai na ji zuciya ta yi mun fari fatima duhu a cikinta har ma nake ji ni kwarai kuwa zan iya ba da raina don na ceto sâu Portugal. Portugal. تيم دبر صلاتي ربي خير الأنبياء أهليك سادة صحاب cancanta Na tabbatar suna da sasere cikin duk zuciya. Domin ko Allah shi ya halitta, so shi yake sa ɗan adam ya yi fariya ya ji ya fi kowa ya yi daban a halitta na sami mai suna madubin zuciya ta shoni soyayya ina kaunarta kullum na ta ga auren na ya kamata kawo su Salima, sannu kina ta ɗawainiya dai da mu yarinyar kirki. Kadda ke ce min wannan yarinya ita ce surkar taki. Warai kuwa ita ce. Yanzu dai kake tabbatar mun da wannan yarinya wannan karuwar yarinya ita ce mata Abdul. Karuwa? To ni ai tun da nake da hajiya ban taɓa sanin cewa hajiya kwata-kwata amfanin ilimin kini ban gan shi ba. yarinyar da ta yi ciki ya kai so bakwai kada ki faɗa ma yarinyar nan ta zubar da ciki ya kai so bakwai kan gaya miki in ma baki sani ba da haka in za ki ɗauki mataki ki san matakin da za ki ɗauka ni dai na gaya miki na ciki so bakwai so ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karuwa yarinyar nan ta zubar da ciki yarinyar nan ta zubar da ciki yarinyar nan ta zubar da ciki yarinyar nan ta ba ma kowa a gidan kenan hmm. lallai tabbas zancen saratu ya zama gaskiya Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai! Ina Salima! ba ta ta fita ta fita lallai buri ya yi kama da mutum zancen ƙawata hajiya saratu ya tabbata matarka karuwaci kuma ba abin da take fita yi sai karuwanci ina jiranta hmm. sai ta faɗa min wanda ya bata izinin mutane a gidan yau kai nake waye baki izinin fita ban fita ba sai da izinin mijina kuma asibiti na tafi shari za ki dinga wa ɗana abdul lina a gabana abdul yaron da shi ba mutum ba shi ba aljan ba shi ba matacce ba shi zai baki izinin fita kai kai kai ka bata izinin fita kai kai to naji naji amma duk zan sa muku ido zan zuba muku idanu a cikin gidan nan don na tabbatar da abin da yake tafiya a cikin gidan nan da kaina Ki yi haƙuri Salima. Haƙuri? Me yasa kake ba ni haƙuri? Me yasa kake haƙuri? Bayan an mun furucin ya fi kowane furuci muni. A gabanka ta kira ni fasika. A ta kore ni daga gidanka. A ka, ta daga samari duk ka kasa buɗan baki ka yi mata magana me zai sa kake lallashi na yanzu kake cewa in ya ba ba ba laifi na ba ne ya kuri don allah ka riƙe haƙurinka ni na tabbata wani abu mai muni yana shirin faruwa da ni a cikin gidan nan amma ina son ka sani ko in ce ina son ku sani ni salima na nuna karamci gare ku alhaji ina fa zargin wannan yarinya fakewa take yi da rashin lafiyan abdu tana sheke ayanta da samarinta ko idan na fahimce ki kina so ki gaya min cewa salima fasika ce kwarai kuwa abinda nake nufi ke to wace hujja kike da ita da zan yadda da wannan ikirarin naki ina nan na fara tara hujjoji domin tun da yarinyar nan ta fara fita ba tare da tana fadawa abdul ba ba tare da sanin abdul ba yanzu hajiya muƙaddara ma yarinyar nan ta fasikanci yanzu fa mata aure ce kuma wannan igiyar ta aure ba za ta ba ta damar mhm. Mhm. na sani ai ni na san bayan ta zaka bi ni fa ba ina goyon bayan ta bane ina kokarin dora ki akan hanya mafi tarbiya ta gaskiya dora ki a hanyar daidai mun gode mun yi godiya amma ka sani ni ba zan taɓa cire idanuwana a kanta ba domin ba zan taɓa yadda domin ba zan taɓa yadda ɗana one and only son ya zauna da fasika irin ta ba kuma wasa sun ce sa ido sana'ar banza ba kulan ki kin gani dai gashi ba shan nake miki ko amma yanzu ba na son ki ce saboda idan kika ji ai gwanda karki ji ai dai kin gani dama ni buri na aike ganin ki tabbatar to kin gani yau da idan ki dai gashi kana jin kishin ruwa ne to haka take wannan shine karo na uku da nake ganin ta haka kin san da ta ga ba lafiya ne da shi ba eh. ta dauke shi ba shi da wannan natsuwa kawai sai ta bar shi a cikin mota ta kama hanya ta fita idan ta je ta gama kwartancin ta ta dawo sai ta zo ta dauko shi ta fito ah? yau dai kin gani a mun asiri kar ki je in ta ka je kuma ai za su gane mun zo ke da aka yi abu a koyi ba sani ba ke dai kin gani kuma kya san matakin da zaki dauka danki ne kin isa da shi kika ce ya sake ta a yau dole ya sake ta ni dai na gaya miki kin gani karo na uku kenan na uku wannan shine karo na uku an yi daya an yi biyu an yi na uku na gani yau kuma kin taras ke ma kin gani ai a ah, na taras to wannan shine abin da muke gaya miki yanzu sai ki zo ki wuce mu koma mu tafi ke kuma kya san matakin da zaki dauka mu je Ciki ne da ke? Ciki? A cikin gidan nan? Ba zai yi ba, baki isa ba. Wannan cikin tun wuri kisan yadda zaki da shi. Don ba ɗan gidan nan ba ne, ɗan shege ne. Shege? Ɗan shege ne kisan yadda yadda zaki da shi. na lallayi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Mm. Mm. Mm. ciki na ne Allah rufe min baki cikin ka kana zaune a cikin gida ana maka tsakiyar da babu ruwa an ciki na Alhaji Garba din Alhaji Garba na shiga uku Abdul Abdul ka ji abin da Hajiya ta faɗa menene makoma na da abin da yake ciki na Abdul na wanne shiga ciki ka kowa ka kama Allah haka ne hajiya har yanzu babu wata hujja da zan dogara da ita wacce take nuna cewa wancan cikin ba na ɗanki bane abdul yare na wasa da shi nake maka magana ni na ji na gani na shaida na san komai yarinyar nan fasika ce saka wa iyazu billahi amma ina so ki sani hajja abdul shine mijin wannan yarinyar ina so ki sani salima ba ta da wani mijin da ya fi abdul saboda ka abdul shine mijinta kuma wannan cikin na abdul ne wai me yake damin ki ne hajja me yake damin ki dan da kika haifa ni ban faɗa maka dan ko ka yadda ko dan kar ka yadda ni na faɗa maka dan kai kana matsayin uba a gurin shi kuma ni abin na ƙudura a raina wallahi sai shi to wannan ba zai nuna min cewa abdul ɗan da yake cikin salima ba ba ba ne kuma ki sani ya yi girma kamar yadda na gaya miki ya aure kuma ya raya sunnan manzon Allah shi yasa ne masa aure yake damu wa me yake damun ajiya ne eh billahi allazi la ilaha illa wa in banda ina ganin abdul dai ne yanda yake ciki wallahi da na yanka miki rasit no na bari na aure ki san su yawa salima ko me ake ki da shi na lallabe ki na bi ki a hankali ke wannan shegen da yake cikin nan naki wallahi ba za ki aiko mana shi a gidan nan ba ba za ki taba zama da wannan shegen da yake cikin ki a cikin gidan nan ba dole ne munafuka algunguma mai ruwan aljanu kafirci da iya bibi, yaron da bai da lafiya muna fama da shi kice ai ya kunsa miki wannan kunsashen na cikin ki ya kike na faɗa miki wannan ɗaya nana wani ko ke kika haifan min shi ne dole ne ki kwashi kayan ki ki bar gidan nan mu ba za mu zauna da fasika karuwa abuna kuna a shawo a cikin gidan nan ba tafiya zaki tunda na lallame ki na bi ki a hankali na lallame ki na bi ki a hankali kin ki ji ko to wallahi zan sa kamite wajen goma su zo su fita da ke ta karfi a cikin gidan ai ba gidan ubanki ba ne ko na ubanki ne ba tare muka haɗa kuɗi muka gina gidan nan kuma ɗan nan lokacin da na ɗau cikin shi ba ta duniyan nan ban man shi ba dai lafiya gare shi ba bare ki ce shi ya ya ya ya ya ƙunsa miki wannan jaraban da yake ciki